Ahmad da Imam Ahmad la ya ba zai biya ba wala ya juzu bai uha bai halatta a a ciniki cikin wa'annan abubuwa ba. Imam Abu Hanifa shi kadai ce in musulmi na mallakan wa'annan abubuwa wasanni kaje ka fasa to zaka biya almajiransa manya-manyan kusoshin almajiransa in aka ce abu yusuf da muhammad bin al malamai sun dace kan cewa mas'ala in abu hanifa ya faɗa Muhammad ibn al-Hasan da Abu Yusuf suka dace kan sabanin haka abinda za a dauka shine abinda suka faɗa a bar na Imam Abu Hanifa amma baya hana cewa almajiransa ne hmm, Allahu Akbar da a ce in malam ya faɗi abu kuskure aka bar kuskuren shi aka neman masa gafara aka ɗauki gaskiya wulakanci ne sai a ce sun wulakanta malamin su ana hmm. mun gane ku? Hmm. da sa'an nan shafi'i kansa bayan ya ce bai halatta ba almajiransa suka ce kaza kaza kaza kowanne yana da abin da ya faɗa duk abin da suke nufi fa gaskiya Allahu akbar ba lalle ne malamin ka malamin ka ba zai taba kowanne malami cikin manyan malamai ba wanda zai taba zama wa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin da ya faɗa shi kenan a'a Allahu akbar وأتي شريح في طنبور الكسر يتي أكذور شريح القاضي وانا ببما لمني القاضي شريح القاضي إن كان سلطة سامو لابار الكالن في دقوري وانا منيني كجيور معاذ سيدنا علي شريح القاضي أنزو مسا أكوتنسا في طنبور الكسر akan algeta ko molo ko garaya ko kuntugi ko wa'annan an farfasa ko an kassara falam yaqdi fihi bi shay'in bai sai abiya ba قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مح... الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا أن كن وتا رانا ياكن خيبر قال ألا ما توقد هذه يتي ميزا في ميفار مي أكي أورا وكوتنا nira miradu saboda me aka sa wutan nan qalu ala al-humur al-insiyya suka ce ai jakuna ake dafawa yau ba dama qala iksiruha yace ku kakkarya wayannan tukanin ku faffasa su wa ahriquha ku zubar da abin da ke ciki tunda haramun ne ko ya zama na jasa kenan ko qalu ala nuriquha wa nafsiluha qala suka ce to manzo Allah me zai hana mu zubar da abin da ke ciki amma tukunyar mu wanke Allah sai ce ku wanke to shine sai malamai suka ce in abin da ake zuba giyan ko ko aka dafa aka dafa mushin ko ga abin nan in ya zama kaman kwalaba ne kaman kwalaba ne ko tangaran abinda in aka wanke ko kwano zai fita ba doyin ba amami ba karni ba zarni ba wari ba bashi ba komai na ya za a yi amfani da shi amma in kaman tukunya ko kwarya abinda zai na so a ciki imam malik yake ko an wanke ba zai ka ba a fasa قال أبو عبد الله kana ibn abi uwais yaqulu yace imam al-bukhari yace ibn abi uwais ya kasance yana cewa al-humur al-anasiyya bi nasb al-alif wan nun قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتي ان كربو دغ عبد الله بن مسعود الله كرم سيدايتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه yace manzon Allah tsira da aminci Allah su da tabbata a gare shi ya shiga Makka wa haula al-ka'bati 360 nusba hmm. yace lokacin da manzon Allah ya zo amal Fatih shekaran da aka bude Makka ya shiga Ka'aba guma kai daya bayan daya 360 suke rataye a ɗakin Ka'aba a lokacin manzon Allah sai da shekara goma a Makka ko sha uku yana gassan suna nan da gumakai ba karfi ba yadda za a yi da su in aka ta musu wannan lokacin ba za a kai ba sai aka kyale lokacin addinin musulunci ba karfi Allah shi ne yake tafiyar da al'amarinsa amma har kuka zo kuka yi karfi wallahi tallahi aka musguna aka ci mutuncin addini kuka yi shiru sai Allah ya saukar da bala'i kowa sai ya danda kudansa wallahi tallahi haka manzo Allah ya ce sabon Allah in ka boye ana yi ba wanda zai cutu sai masu yi Suje suna yin menene suna da abin da suke yi a ɓoye ba wanda ya sani in Allah ya tashi kama su zai kammas amma har abu ya fito fili kowa yana kallo ya shiru wallahi sai Allah ya saukar da bala'i da azaba da kowa sai ya danda na kudan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ka'aba faja'ala yas'unuha bi'udin fi yadihi da manzo Allah ya shiga cikin ka'aba guma ɗaya ɗaya ɗari uku da sittin ko suna rataye a yi adadin kwanakin shekara kenan sai manzo Allah ya ɗauki hannunsa aka ce sai nuni haka sai wannan ya tsinki ya yi nuni sai wannan ya tsinki wai suka ce a'a kwagirin sai ya ɗauka sai ya soki wannan sai ya fadi sai ce wa kujja alhaku gaskiya ta bayyana gaskiya ta zo wa zahaqa al batil ta halaka innal batila kana zahuqa sai soki ɗaya, sai ya fadi جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دي wannan ya fari haka ya tsinke su duk baki ɗaya guda 360 din ina mahallu shahid na Imam al-Bukhari da manzo Allah ya je yana tukan gumakan ba yana farfasa su kenan ba yana rusa su ba banda Imam al-Bukhari wai zai fahimto maka Allah a lokacin manzo Allah ba sa iya a maka lokacin da ba ku da ƙarfi ba ku da yawa an fi ƙarfin ku shi shikenan gwargwadon yadda kuka iya sai ku tafi Allah ba zai kama ku ba hmm. amma har kuka iya kuka yawa kuna iya kare addinin musulunci kuka yi shiru ana cin mutuncin addinin musulunci Allah ba zai komai ba sai ya kama ku sai ya sauka muku da azaba dan ku ne aka ɗora nauyin kare addinin musulunci a hannunku kada kuma ka taba tsammanin cewa ai dan kai musulmi ne kai ba za ka kare addinin musulunci ba ai ba menene da menene a a har abada sai kun hadu da fitinu fiye da karfi fiye abin da yazo za ku zo ku hadu da fitina wace tafi karfin ku ko amar ko kasashen turawa da suke musguna ma addinin musulunci ai ba cikin kwanciyar hankali suke ba suna cikin kwanciyar hankali babu wani kwanciyar hankali da za ka samu kana kallon ana musguna ma addinin musulunci kuma ka je ka kwanta gidanka kai bacci ka tashi me amfanin ka me amfanin ka kana son manzon Allah kuma kana son wanda baya son manzon Allah me kenan kana son Allah kuma kana son mai wulakanta Allah me yake nan wace irin soyayya kenan ya zama shirya ya zama shakiyanci kenan yasa duk sa'an da aka ci mutuncin addinin musulunci ko aka ci mutuncin manzon Allah ko aka ci mutuncin musulmai kuna kallo ba wanda yake kala Allah zai saukar da azaba duk abin da kake gudu ba ka son ka faɗa ɗin nan sai Allah ya wulakanta ka kuma ka gani tare da cewa kada ku taɓa tsammanin cewa al'amari zai saura haka ya kwanta yadda kuke so ku samu sa malamai suka aje ka'ida suka ce innal umura idza daqat ittasa'at wa idza ittasa'at daqat al'amari la budda ya tafi hakan in aka samu waɗanda suka isa suka tashi suka ce to aje ayi kwarya kwaryar wata dabara ko da gaskiya ko da ƙarya addinin musulunci shi ma a bar mishi a bar mishi wani wuri ya fasa. babu wanda zai tashi ce wani abu tunda an ce kaza ga musulunci shi ma yana da kaza da an yi wani abu manya su tashi dan menene su zaro idanu ko da da ƙarya amma kowa ya je kwanta gidan shi ya tashi sai Allah ya tayar da fitina wa'ansu za su zo suna yi ba ku isa ku hana su ba ba ku isa ku ce dan me ba ko ka san amurka ko amurka da ta sada fitina a duniya cikin kwanciyar hankali take duk kasashen da ta je ta sa fitina karshe sai su ce mami a mutanen sai ta ma ba ta yi ku dawo ku dawo banda Allah kadai Allah kadai shine yake da cikakken iko cikakken mulki alwahid wahid Allah kadai shine yake da wannan amma duk inda mutum ya kai wallahi tallahi Allah ya fi karfin sa in aka samu mutane masu hankali masu menene suka ce ai mu ne gatan addinin musulunci ba wanda ya isa na kasa da su ya daga murya li annal umura ittasa'at fadaqat iyayen ka sun ce za su yi nan me ne kawo me ne za ka ce wa idza baqat ittasat in aka kuntata al'amarin ba wanda ya fita ya fada wani abu sai kowa yake shi ma yana da yanci ya fadi wani abu to a lokacin ya za ka yi ba ka kuma da yadda za ka yi to menene yanzu na alkhairi addinin musulunci a dawo a ce mu ne gata, mu a yi masa gata saboda komai ya tafi daidai ko ko a bar komai kara zube har fitina ta zo a yi masa ne a yi masa gata a samu shugabanni gwamnoni sarakuna da an yi da an yi wani abu kowa ya zazzaro idanunsa ko da daga baya zo a yi shiru sai a ce a to a ce manya sun ce wani abu amma kowa ya ce sai ne an ji an kakkashe wannan an ji an kashe wa'annan an ji ba abin da ya faru ba wanda ya ce mashi ne gatan addinin musulmi to ana nan ana nan sai Allah ya jarrabe ku da fitina suka ce sun yi zaben su sun je sun ci zabe addinin musulunci zai ci aka ce an soke zabe sun zauna lafiya har yanzu eh? sun zauna lafiya bala'i suke samu sun gwammace ina ma da an ci gaba da an zancar da wannan da ma an bar su an ba su da yafi kuma yanzu wannan ba zai yiwu ba al'amari ya kai inda ya kai to ba jaza'ir ba ba ko ina ba har duk ko ina haka Allah yana kallon komai abin da yake tafiya Bin rahoton da ake kaiwa mai rahoti mai zane-zane shi ma mala'iku na nan suna kai nashi rahoti suna zane suna rubutu suna fada suna menene da menene karshe ya gama shekara sittin a ce ai ma ritaya mala'iku sun gama takardun ka an ce yau ka musu shikenan sai kai ma da kai babban rahoto ke shi kenan kuma magana ta kare ba kada yadda za ka ce mai kaiwa an kai nasa sa'annan Allah yana kallon duk abin da yake gudana Allah yana kallon zukatan kowa da aka taba musulunci ka ji zafi ko baka ji zafi ba ba abin da ya ma zafi ko motar ka kasai naira miliyan ɗaya kana taka wani zai buge maka ita sai ka tada duniya ka zauna to musulunci bai yi muna da abin da muke mallaka hulakka da kake tafiya da ita wani zai kwabe ta ko wulakanta ka sai ka ce dan me amma musulman a kama wannan a yanka a kama wannan a kashe a kama menene da ne a yi musu cin karfi mutanen kasashen na kallo wai su tattalin arzikin sai da mai su gashi su kowa ya shiga talauci duk kasashen da suke da sai turo duk sun shiga talauci قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشه رضي الله عنها كانت أنها كانت اتخذت على صهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما في أن كربو دقنا أنا عائشة الله كرمة إدا اتخذت على صهوة لها صهوة شيني كشي جو كو إند أشي فاكايا كو منيني ميتو نصد حوصة إيه durowa ai ba hausa bace kabod ba hausa bace tis ba hausa bace me sunanta kanta ba hausa bace to ba shi da hausa da hausa ba shi da me sunanta eh akwa kuwa yarbanci ne eh eh alkuki wa'annan a cikin gida ko a yi wannan durowa ko a cikin jikin gidan jikin ɗakin ko kuwa a yi shi da katako shi kaɗai, to wannan da abin aka suturce shine na na Aisha ta kawo labule da ta suturce da cikin labulen akwai hotuna shine manzo Allah ya tsinka abin sai ta ce to kenan sai ta tsaga su guda biyu sai yi su gidan matasai matakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yaje yana yana amfani da su to shine mahallin Imam al-Bukhari mahallin shahi yace in aka kara wani aka karya wani abin da bai kamata ba kuma za a yi amfani da sauran zikin za a yi amfani da shi ko a ayarwa za a yi tunda ba najasa ba sai aka ce za a yi amfani mahallin shahi kenan na Imam babu babu man qatala duna malihi yace ya tashi yace ba zai taba yiwuwa ba matukan yana da rai za a ci mutuncin matarsa Ya ce ba zai taba yiwuwa ba aka fi karfinsa aka kashe shi alhalin yana kare mutuncin matarsa manzo Allah ce Allah zai baka hukunci ladan mai shahada wanda duk aka zo aka taba addininsa ya ce bai taba ji ba zai taba yiwuwa ba a zo a taba addininsa ko a musguna ma manzon Allah ko a ci mutuncin manzon Allah ko a ci mutuncin Allah madaukin sarki ko sifa cikin sifofin Allah madaukin sarki ko manzon Allah ka ce har abada ba zai ba duk duniyar nan su taru sai aka ce an kashe ka akan haka dan an fi karfin ka Allah zai baka goro Allah zai ma zai Allah zai baka ladan shahidai haka aka zo za a kashe ka da karfi kace a'a ba za ka yadda ba addinin musulunci baya yarda da kaskanci aka fi karfin ka aka kashe ka Allah yana kallo da sanin Allah wannan ya faru in ba haka ba sai Allah ya kire maf'ulin sai Allah ya kire karfin bindigan ko kan ba zai yi ba Allah ya kaddara wannan ran nan zaka mutu kuma wannan shine sanadiyyar mutuwarka kuma sai Allah zai baka shahada mun gane ko to shine wannan riwayar Imamul al-Bukhari yace قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي من زن الله سيرا دا أمينكم الله سدد تبتا غريش أنا فدا من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe shi sanadiyan yana kare dukiyarsa aka kashe shi saboda haka Allah zai ba shi ladan shahidai waɗanda suka je suka yi yakin da addinin Allah. Ana hmm? malihi. Ina mana malihi? Me malihi? Dukiyar da yawa wasu ko ya sato malu gairi. wannan riwayan Imam al-Bukhari kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi sanadiyan kare dukiyarsa sun far masa sun zo masa da daddare an fashi da makami ko menene yace a'a har abada ba zai yiwu ba suka ce eh za ka kashe shi in yayi karfin hali aka kashe shi aka ce Allah zai ba shi shahada wannan riwaya Imam Bukhari kenan sai ka duna maliki riwaya sahihiya daga jami'u ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahidun man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun man kutila duna dinihi fa huwa shahidun man kutila duna damihi fa huwa shahidun ma'ana ash-shuhada'u arba wa'anda Allah ke basu su ladan shahidai guda hudu ne a wannan riwaya wanda aka kashe shi sanadiyar kare dukiyarsa ko matarsa ko jininsa ko addininsa a wata riwaya kuma aka ce wanda gini ya fado masa ya mutu Allah zai ba shahada wanda cikin sa ta ya murde ya fadi ya mutu Allah zai ba shi ladan shahada mace da ta mutu a wurin haihuwa nakuda ko cikin jego Allah zai ba ta ladan shahada abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci tsakanin wani shahidi ne da wani za a ba shi ladan shahidi ba za ku taba zamowa daidai ba amma Allah zai girmama ka ya baka irin ladan da zai bashi mana wannan hadisi ne ke karantar da mu kenan mutum abubuwan da suke wajibi akan ka kare su ko da rai da rai dukiyarka ta halar, ranka addininka iyalinka matarka eh? ma'ana a ta san mata za a ci mata mutunci ka ce har abada ba zai yi ba su ce sai an kashe ka ce eh ku kashe sai dai in an fitar da ranka suka kashe ka sai Allah ya baka shahada ita ma suka far masa tace sai dai an raba ta da ranta suka kashe ta Allah zai baka shahada abinda addinin musulunci yake so karfi da mutunci da buwaya da isa addinin musulunci ba ya son kaskanci da tsoro da kaskanci da tsoro da narkewa da lalaci duk addinin musulunci baya so hmm. addinin musulunci yana son mutunci ne da isa da ɗaukaka da izza da buwaya amma akan halal ba akan sharri wannan riwaya tirmizi ita ce tace an karbo daga kala qala to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulu man qutila duna malihi fa huwa shahidun ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ثم قال هذا حسن صحيح رواه أبو داود أيضا wannan hadisi ne sahihi wanda ya kawo riwaya guda wanda ya kawo waɗannan kalmomi guda hudu da addinin mutum da matarsa da dukiyarsa da rarsa. ma'ana sai kowa ya kwana da shiri kenan ko mm. ko kowa ya je ya mace ya zama da shi kenan da ya kwanta ya mutu kenan ko babu wani mutunci suna nan suna tanaji tanaji ko suna nan suna tanaji tanaji da komai da komai kai in kai kada a ce dan mai dan mai shi kenan Babu yace wani babi kuma imamul bukhari yau ba dama ya tashi nan ya shiga nan ya shiga nan yau kuma ya kawo mana yace idza kasara qas'atan aw shay'an li ghairihi in ka je ka fasa kwanon ka je ka fasa tangaran mutane ko ƙwaryar mutane ko ka fasa wani abu na mutane yaya za a yi abin da yasa malamai suke tattauna wa'annan abubuwa suka sun jera sun tsara al'amura abubuwa gida biyu akwai abin da in ka bata shi za ka iya yin irin shi in ka bata shi sai ka irin akwai abin da in ka bata shi ba za ka iya kawo irin shi ba sai ka bada kimar sa haka suka tattauna suka tafi to shine yace in mutum in wani ya fasa akushin wani da ai kun san akushi da me ake yi da itace ko kasa ko kasko da akushi da kasko akushi da itace ake yi kasko kuma da kasa ake yi eh da yumbu ake yi duk waɗannan abubuwa za su iya za a iya karya su ai kaman kwariya kaman gora kaman menene kaman tangara yanzu ka buge ya fadi ya fashe ya za a yi sai ne sai a biya to za mu gani yaya aka yi za mu gani yaya aka yi قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت الى امهات المؤمنين مع خادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وهبس المكسورة صلى الله عليه وسلم an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa amin yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance wurin wata matarsa yana zaune da sahabbai sai ɗayan matan wata ɗaya cikin matarsa ta shirya abinci ta aiko ta kawo nana aisha ce ban taba ganin mace wacce ta iya shirya abinci kamar nana safiya mm. ma'ana manzo Allah yau girkin wacce manzo Allah na zaune sahabbai sun zo ana tattaunawa ko ana sai ɗaya matan ko ba ita ba girkinta ne duk da haka ne sai ta shirya abinci ta aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba yawo ta ce ka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila dan sahabbai na zaune za a ba su su ci ko manzon Allah zai ce ce su ci ko za a ci tare ko menene dai tana son ta yi aikin alkhairi a matan manza Allah ma sai su yi aikin alkhairi ba za su isu da nasa ba shi kadai sai su ma sun yi nasu eh a to shi kenan kai ma ka ko ka ko mahaifiya ko sai kowa ya tashi kenan ko ma'ana daga zaran an ce azumi an fara azumi kenan a ga masu hali a ga mata masu ma'aik masu kuɗi wannan tai koko wannan waina wannan ruwa wannan lemu wannan suka duk a kawo masu azumi wannan dabino ba za a samu lada ba za a samu lada ko ba za a samu ba ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka kara azumi aikin alkhairi yake fiye da yadda yake yi da saboda darajar watan azumi amma mutanen ku sai watan azumi su kara kudin sukari ko ka je ka sha ko ko haka nan ba sukari wa sai kai azumi kuma su tara dukiyar duk su rasa me za su ina za su da shi ina za ka da shi ba ka da inda za ka da shi wallahi kuma za ka ji ai ma hisabi me zai rage ma cikin dukiyar kan azumi kai a saukar da sukari a saukar da komai al'umma al'adi su tarara Allah zai sa ka talauci don wannan hmm? inda babu nisa'i sai ɗayan ta aika ta shirya abinci ta aika ma manzan Allah a cikin akushi ko ba lallai ne fa zama kasko shine na kasa ba fa eh wa'yansu kasashen su wannan akushi da ake da katako su ma suna yin wanda za a ci abinci da shi da kasa mun gane ko dalili wannan aka ce da aka buge abin sai fadi ya fashe akushi na ice zana fashewa da sauki haka ina wace amma ban sai dai tsage malam da Allah salama mu mun ga akushi ake mun ga tokarin da ake da katako mun ga akushi wanda ake da kasa da wanda ake da meye da meye duk ba su da sun sha mai to da aka shirya abincin manzo Allah sai ta mm, wayan suka ce umma salama ce wayan suka ce ko a sai ta shirya abinci sai kai yaro je ka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaron ya shiga da abincin gashi in ji kaza kaza kaza kaza sai wacce ake wurin ta din sai ta bugi alkwanin sai fadi ya fashi sai tsage bi sai manzon Allah ya duka ya sa hannun shi da darajar ya tattara abincin ya ciki Allahu akbar ya ce kuci kuci kuci Allahu akbar sai da suka ci aka ci aka kare sai ya ce kai yaron da ka aiko tsaya sai wannan akushin da aka fasa ko tangaran da aka da ya fadi ya fashi aka kwade ya fadi ya fashi sai manzo Allah ya rike wannan sai ya dauko sabuwar tangaran yace gashi a wata riwaya ce fa'amun bi ta'amin wa qas'atun bi qas'a abinci da abinci kuma kwano da kwano ko tangaran da tangaran ko akushi da akushi tunda an fasa wannan ya fashe sai aka manzo Allah ya rike wannan sai aka ce ke da kika fasa wannan ki za ki rike sabo aka ɗauko wanda yake sabo sai aka biya eh, nata malamai suka ce nata ne malamai su malamai suka ce a'a na gidan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama wani suka ce a'a wannan fasace ne da manzo Allah ya dauke shi sai komar da shi Allahu akbar me yasa sa malamai suka yi ta sabani akan wannan wani sai kaza suka ce ai wannan akushi da aka fasa shi aka karya shi ba shi cikin abubuwan da an barnata za a biya irin sai dai kiman to yaya aka yi manzan Allah ya biya da irin ba kima ba sai suka ce ai manzan Allah ba ya dauka cewa wannan ai laifi ne za a yi kima a'a shine ya dauka karamci ya dauko wannan ya baya saboda a zauna lafiya sallallahu alaihi wa qala ibn abi maryam قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إرن وانتر حديث اللي قبات باب ينزو أنت إن أكفت أكو شي كو تكنيا كو تنغران كو كوانو كو غورا كو كو كو كوريا ga yadda za a magance malamai sun raba abin biyu in abin da za a kawo irin shi ne sai a kawo in abin da ba a kawo irin sa ne sai a biya mitin kimarsa mun gane ko to shine sai imamul bukhari ce idza hadama ha'isan falyabni mislahu in ya rusa ma garu ko bangonka ko me katanganka yaya za a yi ita sai ya gina maka irin abin da ya bata ba zai biya kima ba menene dalili imam sikhun abin kenan ko unguwa suka tashi sai wannan zai rusa garun wannan ko katangan wannan ko menene to sai mai unguwa ya ce shi kenan sai ka zo ka gina masa abin da ka rusa ai ba zan iya ba ka iya gina ka rusa don rusa abu ba shi da wahala in ka duba rayuwar mu duk rusa kowa ya iya rusa abu kowa ya iya barna amma a hadu a gina abu daya an kasa hayyar amma in barna ta tashi yanzu a hadu a watse a tattauna a jajjin wai don ai barna za a samu sa'a amma a hadu a gyara abu daya ya saskara ya gagara ana cikin wahala da jahilci da kaskanci da wulakanci an kasa hada kai akan wannan amma za ka an hada kai akan barna yace to in haka ya faru yaya za a yi in ka rusa masa garu ka fasa masa garu ko me ko katanga yaya za a yi to menene dalilin Imam al bukhari falyafli mislahu to wannan babin imam al-bukhari sai kawo jawabi yace in yayi kaza to sai ya gina irin abin da ya bata kai in ginin bulo ne in kasa ne in ko menene menene dalilin Imam al-Bukhari sai ce haddathana Muslim ibn Ibrahim قال حدثنا جرير هو ابن ابي ابن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال يتي ان كربو دغ ابو هريره الله يكرم مسا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا da amincin Allah tabbata a gare shi yace كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج manzon Allah ya tara sahabbansa ya ce wani mutum ya kasance cikin bani Isra'ila ana ce da shi Jurai yusalli yana sallah faja'athu ummuhu fada'athu mahaifuwarsa ta zo ta kira shi ya Jurai Juraiju tana kira ashe yana sallah bata sani ba sai bata ji ya amsa ba sai ta juya gobe haka jibe haka so uku sai ta hassala fa aba an ha sai yake amsa kiran da uwarsa ta yi masa fa kala ujibuha aw usalli a wata riwaya ya rabbi ummi wa salati yana cikin sallah wata mata ce ita kuma Allah ya ba ta ɗana kirki banda ibada ba abin da yake yi ba ruwansa da duniyan ku da ku hau ko ku sauka ba abin da ya dame shi yana cikin suma an shi banda Allah ba abin da ya dame shi da duniyar ta ku kuma sai Allah ya jarabe shi da wata uwa ba abin da za a ce sai a ce Allah ya kiyaye amin haka kowa yakan zai ce malam mahaifiyata ta yi kaza ta in ku ai mata magana malam mahaifina ya ce in na bar gemu na yi rashin kunya na <laughs> ya za ka yi jurai da ga haka ya hadu da wani kowa haka haka da ibrahim ya abati la tabudu ya abati ka samu aiki kenan wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali eh Allah haka ba haka malam za zai faɗa ba ai eh, mai zai kara yace wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali ma'ana ka samu ibtila'i kenan daga Allah sai kai hakuri ka san inda za a magance kada kai hushi kada ka saba ma iyayenka annabi ibrahim haka ya fara ya abati la ta'budu shaytana ya abati la ya abati ya ubana ya takai ya za a yi jurai ya ce ya Allah sallah ga uwa zan amsa kiran uwa ta ce ko kuwa sallah ta zan yi ثم أتته فقالت أولا رواية تكيتا وانت رواية تساكي زوا تساكي زوا نأكو da ta ga abin da yi sai ya dace lokacin da za ta zo sai ta tarar da yana sallah to sai ta hassala Fakalat sai ta ce allahumma ya allah madaukakin sarki la tumitu hatta turiyahu almumisat ita ya allah wannan da kada ka sa ya bar duniya sai sun yi arba da karuwai Al-mumisa ta jama'u mumisa wa al-mumisa karuwa aka ce zuwa daina fadar karuwa sai masu zaman kansu ko wa a mutunta abin eh ta jam'i ne na mumisa mumisa ita ce eh, eh, eh, mai zaman kanta ai mai zafa ku dili dili shekaran jiya suna hira da wata a Niger State ba suna tattauna da wata ya kike yi ne in suka zo miki ku kada ku kamu da ciwurta suna magana lafiya lafiya kamar cikin la haula da uwarsa ta ga haka sai ta dauki Allah Allah wannan ajuraibi kada ka kashe shi sai ya kalli ba sai ya ce fa ibada nake dai sai ya kalli sai sun yi arba da karuwai wa kana jurayj fi suma'ati jurayj kuma ya kasance yana wurin ibadarsa ba ruwan shi da abinda kuke yi yana can kan bene yana zaune fa qalat imra'atun la aftinanna jurayj sai wata karu wata karu wata ce wallahi sai na fitina jurai ba sun ce ce nan malamai ba mm. sai karatu sai sallah sai mai wallahi sai na fitina shi ta ta sa jan baki ta zo ta yi menene ta yi menene wai ta zo ta tabata bata masu ai sai mun sai na fitina shi sai ya gani mm. fata'arradat lahu sai ta je ta ci ado duk yadda za ta yi ta jawo hankali tun da karo ce ta san da take ba ta san jirai ta karfin ta ba ai duk sa'an da kaga an raba ma'ana akwai raba kafa amma har imani ya samu haske shi kenan ka san me kake fa ta'arrabat lahu sai ta je ta ci ado ta shirya ta yi duk yadda za ta yi ta tsari, rigar ta yi menene duk yadda za ta yi fa kallamat sai ta jirai ta ta za za ta za ta fa aba sai ya kiya je ki me ne za a bukace ki ba ni da daman sai hankalin sai tashi ba dai ta rantsa sai ta fitine shi ba kuma karuwa ce dama yahudawa haka ce wannan bani isra'ila yahudawa ke tun daga wannan zamanin hajjau har gobe tun daga kasar sai turawa har in sun zo kasashen abin da suke yi ban da barna ba abin da suke yahudu mufsiduna fil ard wannan kalma ce ta sai da ta yi duk dabarar da za ta yi Juraiju da ita da katako da ita da bishiya ma duk ɗaya yake ganin su ya ganin kyau nata da fitinan duk da ta yi sai ta ci alwashi tun da haka ko sai ta wulata sai ta bata masa suna ta nemi ta fitine shi bai yi ba to sai ta dawo ina sai ta bata masa suna fa atat ra'iyan fa amkanathu min nafsiha sai ta je wurin wani makiyayi sai ta tafi wurin wani makiyayi ta bari yayi zina da ita sai ta dauki ciki fa waladat gulama sai ta haifi ɗa wannan riwaya ta haifi ɗa wata riwaya ɗan na cikin cikinta a ƙauyen kuma sun san zina barna ce sun san zina ba ta da kyau ko kaɗan yasa ba sa yarda da zina sai dai a boye a yi duk wanda ya zina sai an kamo shi dan me za ku sa albala'i ya sauko mana a ƙasa sai an kai shi wurin hakimi mai wurin mai unguwa wurin hakimi har gaban sarki ala ke kuma ina ke da wannan ciki ko ko wannan da juraiji ne juraiji juraiji ne wannan aiki suka zo ya jirai jirai ka sauko jirai bai san abin da suke ciki ba yana nan yana tare da Allah Allahu akbar ah zagi zagi zagi ce dan iska kaga yayi shuru kaza kaza sai aka kama garu shi gidan shi ana ta faffasawa da ya ji alaman gidansa na benin na sai le ko ya zan menene ya ce lafiya ne suka ce sauko ba ga lafiya <laughs> sauko lafiya menene ya sauko sai aka kama shi da zagi da tsangwama da menene da me har aka kai gaban mai unguwa har kai ake har kai gaban sarki me ya faru yaya me ya faru ba aikin da kai ta ce yi zina da ita zai ce to to to na san asalin magana sarki mai unguwa a nan hakuri a je da ni wurin igiya mata wurin uwata Allah sai aka kama shi aka je wurin uwarsa yace ya inna ke kike yi min addu'a Allah ya kama ni min addu'a Allah ya sake Allahu akbar sai ta ce ya Allah in dai wannan abin da addu'a ta ka karba akan Juraiji ya Allah ka yaye masa abin da yake ci ka yaye Allahu akbar yace an gama magana mu sake mu dawo wurin wurin sarki yanzu ne yake da dama Allahu akbar sai aka a wannan riwaya aka ce sai kama kan dan yaro yace na gama ka da sarkin da ya halicce ka kai dawa ne ne ubanka sai ce yayi Allahu akbar a wata riwaya da ta sai ta ce a can gindin wancan bishiya ya je zina da nemin ciki bishiya kuma tana kusa da inda masallacin jurai aka ce sai ce to sarki sai a je wurin bishiyar jurai ke hmm. sai a je wurin bishiyar da aka je wurin bishiya sai alwala yayi sallah ya roƙi Allah sannan sai ya buga bishiya ce ya kai bishiya da da gama ka da sarkin da ya halice ka waye ma wannan matan ciki aka ce duk ganyayen da ke cikin bishiya sai suka ce makiyayi Allahu akbar bayan ganyayen sun fada a wannan riwaya aka ce dan na cikin cikin ta tukunna ba ta haife shi ba sa'annan sai ya ce ya kai ya kai dan tayi wane ne ubanka sai ce makiyayi ba karama kenan ba to a wurin sarki da aka ce yace ya babu ya kai dan jinjiri wane ne ubanka dan jinjiri da aka haife shi jiya ko yau zai magana amma sai Allah ya bude bakin sa yace makiyayi yanzu sai sarki hankalin sa ya tashi mm. sun ga karama mm. dama duk bawon Allah madaukakin sarki bayan Allah na gari Allah yana ba su karama saboda karfafa mu'jizan annabin wannan zamani mm. ma'ana yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mu'jizan sa karamomi da Allah zai ta gudanarwa tsakanin hannun bayan Allah na gari har annabi kasa haka juraiji wannan karama da Allah ya masa karfafawa ne na mu'jizan annabin wannan zamani to menene mahallin shahid na Imam Bukhari da sun je sun faffasa garun Juraiju suna ta zagin sa ai kaga cikin riwayar ko wasabbuhu fa anzaluhu wasabbuhu ka zage shi ka ce shi kan kaza kaza kaza kaza ba ka ce kai mai ibada bane ba ka ce kaza kaza kaza bane ba ka ma'ana allura sai a mai da ne eh ai kun ce ku ne ai kun ce ku ne ko da kuskure ne kuwa to jurej ba abin da ya dame shi ya san garwaye shi kuma ya san yana tare da Allah ba raba kafa kuma ya san Allah zai zai tsira da shi to da ya faɗi wannan karama kenan Allah ya masa yanzu da mai unguwa da sarki da mutanen duk suka san sa'an nan yake sai da bayan an faɗi haka ita da kanta tace gaskiya ne makiyaye mata ƙarya ta mashi Allah ya bude bakin ta abuwa sa'annan sai suka ce ai juraiju wannan garu naka da aka fasa sai a gina maka aka rusa sai a gina maka da zinariya yace a'a suka ce da azurfa yace a'a ku gina wanda kuka gani din ku gina shi Allahu akbar na bar lafiya sai haye sama ba abin da ya dame shi da duniya idan kai ne yanzu karama ta bayyana hannunka aka ce za a yi ma na zinariya sai ka ce ku kawo a kawo ma mu gina ni na gina amma da yake ba duniya ransa yanzu loka Allah ya jawo hankalin su sun san da gaske ake ba wasa bane ba ke ba duk sun zo da gaskiyan su da dukkan zukatan su ya jirai duka ya hakuri albar akramakallahu ya hakuri za a gina ma ma da zinariya yace a ba na so ku gina da zinariya to da azurfa yace ba na so ya za a yi yace ku gina shi yanda kuka ganki shi yumbu na bar ku lafiya sai ya hai Allahu akbar yaje kuma yana tare da wa Allah yana tare da Allah mm. mahallu shahid kenan na Imam Bukhari zagame da zancen kissan Jurayj mm. mun gane ko yanzu mahallin shi na Imam Bukhari ya samu shiga ko bai samu shiga ba don kaga sabbu suka zage shi a sai alwala wa salla yayi salla don cewa wannan salla da kake wasa da ita da alwala ita ce abin da bayan Allah duk suke yi wa nadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab mun gane ko haka al'amurra haka wa kana amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih sai ka umurci iyalanka da matanka da su yi sallah kuma su yi zakka sa'annan ka samu yarda wurin Allah madaukakin sarki summa atal gulama bayan yayi alwala ya sallah sai ga wurin dan yace fa qala man abuka ya gulam wane ne ubanka ya kai dan jinjiri qala arra'i yace makiyayi قالوا تسكت نبني نبني صوم أتك من ذهب ذهب جنا مكة da زيناريا قال لا إلا من طين a ba na son su gina min zinariya me ya duniya mali wa duniya ku gina daga yambu din na bar ku lafiya sai ya haye sama yana ibadarsa bai ma'ana dalili ne na cewa bai damu da su da duniyar su ba ya koma kuma ya shiga yana ibadarsa Allahumma wa amin wa barik lana fi amin wa qina wa qina amin wa innaka wa la innahu la man wa la man tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma lana min tahulu bainana wa bain wa min tuballighuna wa min al ma tuhawwilu alayna ad-dunya wa متنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين